ita dai wannan kabila ta rohingya tana nan a warwatsa tsakanin kasar bama da bangladesh da kuma india amma inda suka fi yawansu su ne a yankin Bama shi ma a Bama a wani yanki na can arewa maso yamma da ƙasar wanda ke ta Arakan wato a kiyasi na biyar an kiyasta yawan su kamar mutum da 860 a ƙasar ta Bama amma da yawa sun fita sun je kasashen maƙwata sun samu haka ita wannan kabila lokacin da wanzuwar daulatul usmaniya kasan ya zo da yawan guje-gujen mutane shine ya kawo cikin kasar nan tun kafin karni na takwas wato da suka zo sun samu wasu kabilu a nan a zaune kamar su larabawa su mutanen china ana cin mangol da kuma turkawa suka haɗin suka shudu amma su bai samu tushe sai a ƙarni na sha biyar suka musulunta. Na'am, ko akwai ƙarin bayani akan yadda aka yi a ainihin suka karɓi addinin musulunci ko kuma kafin nan wani addinin suke yi? Eh, kasan lokacin nan kowa yana da addinin shi galibin shi dai ba addinin Buda mana suke, mai addinin yankin na gargajiya ne da daulatar bana ta wanzu a wurin. A lokacin da kowa ya amshi musulunci shine kuma har suka zama yanzu ga ta na nuni. Na'am. To su suna a ƙasar Bama suka karɓi musulunci ko ko tun kafin su zo ma suka karɓi musulunci? A da suka zo ma yankin da suka zauna shine yankin Arakan. Yanki ne wanda Lusinan baya cikin ƙasar Bama. Daban yake iya nan tsakanin Bamal da kasar Bangladesh da Thailand. anan suke zaune tun da yankin ba a gama shi da Bama sai alif da takwas. Mi tarihi ya nuna game da dalilin haɗa su da kasar Bama ɗin? Wato kasan yankin da yana cikin karkashin mallakan kasar portugal so a adadin da ashirin da hudu zuwa da biyar ingila ita mai portugal a wurin su a lokacin mulkin mallakar portugal mutanen na rohingya an gallaza musu an maida su bayi da ingila sa shi mulki a yankin sai su yan rohingya suka kaman sun samu wata dama ta walwala sai suka goya ingila baya musamman ma a wani yaƙi da suka yi da tsakanin bama da ingila wato wajen neman intin kai rohingya suka goyi bayan ingila suka fatattaki 'yan neman inci na bama ai tun daga shine suka shirko na tsule dodo gidan hushin su wato tun a wannan lokaci wato akwai wannan tsama tsakanin su eh yanzu kuma da aka zo a shekarun 1930 sai ingila ta bai yankin wani dan takaitaccen inci da ta basu wani intin sai su kaman ya kamata ma kasar su amina ta kasa kawai duka wani ba tana da haushi haka zo yakin duniya na biyu karshen yakin duniya tara arba'in da biyar sai kasar japan mm. ya so gamu da bama suka fatattake su a ah, suka fatatta rohingya eh suka fatattake su tun da kiyasi ya bada a alƙalƙar da arba'in da biyu misalin kamar mutum dubu ɗari aka kashe na rohingya bayan an kori mutum ashirin da biyu sun arce. To shi kuma wannan rikici na baya bayan nan me ya haddasa shi da ake ci gaba da kyamar kabilar ta Rohingya ko abin na da nasaba ne tun waccan gabar ta farko. To duka biyu ne akwai wancan ta ma sirgin zuciya to amma wannan na baya bayan nan a dubu biyu da sha biyu ne wato aka samu wani saɓani aka wani aikin asha-asha aka lika masu aka ce su ne suka yi tade sun kashe wani aka auka musu yanzu abin shine kawo ƙololuwa zai daga bana abin ya yi wannan tunda shi ne mutane suka sani shi kasan mutane suna jita-jita kamar wannan abin da ake musu don sun amshi musulunci ne ba haka nan bane wato gabar tsohuwa ce tsohuwa a jijiya ce amma muka diba tarihin guje-gujen su tarihin ka dau kamar a alif da tara da saba'in takwas kimanin mutum dubu ɗari biyu ne suka gudu suka shiga ƙasar bangladesh a alif ɗari tara da tasa'in da ɗaya zuwa da biyu mutum dubu ɗari biyu da sittin amma a adadin tara tamanin da biyu shugabannin bama suka ce kai wannan su ba yan kasa bane ba su huda su da kasu ba yan kasa bane. a cikin wannan kisa da ake yi wa yan rohingya ana cewa akwai sojoji da kuma mabiya addinin buda shi kuma menene ya haifar da haka din tsakanin mabiya addinin budan da su yan rohingya. eh wannan shine yanzu ake yada baki tunda siyasi da aka yi na ƙarshe an ce kamar su rohingya suna da kama kashi goma bisa ɗari na ƙasar kuma an ga mutane suna shiga musulunci kamar jama'a jama'a kenan abin sai da yan buda tsoro tunda ana barin addinin su ana amsar musulunci wannan ma zai sa ƙara sa musu kaini